ahlan wa sahlan darasi na farko shine ad-darsul awwal ahlan wa sahlan shine kamar kace a Hausa maraba da zuwa maraba da zuwa shine me ahlan wa sahlan so <clears throat> bari mu karanta kurman baki din, kafin kuma sai mu fassara sai kake maimaitawa bayan uh, karatuna. Ko kike maimaitawa bayan na karanta. Labisat amalu thiyabal madrasati. Labisat amalu thiyabal madrasati. Labisat amalu thiyabal madrasati. labisat amalu Thiyabal madrasati ma'anarsa shi ne Amalu ta sanya kayan makaranta. Amalu ɗin sunan wata ce, Amal, ta sanya, Labisat ta sanya, Amalu sunanta kenan, Thiyaba kaya, Almadrasati makaranta, Labisat Amalu Thiyabal madrasati, Amalu ta sa kayan makaranta. وقالت ماذا تفعل يا خالد وقالت ماذا تفعل يا خالد وقالت ماذا تفعل يا خالد وقالت سيتتي ماذا تفعل يا خالد me kake يا كي خالد وقالت سيتشي ماذا مي تفعل كي يا خالد يا كي خالد وتتاتم تنبي وانت خالد مي كي قال كا خالد انا ارتب فراشي قال خالد انا ارتب فراشي قال خالد انا ارتب فراشي Khalid sai ya ce, Ni ina gyara shimfiɗina ne. Kala sai ya ce Khalidun Khalid sunansa kenan, ana ni urattibu ina gyara firashi shimfiɗina. Urattibu shi ina jera firashi shimfiɗina, amma a Hausa sai ka ce ina gyara. larabci kuma suna cewa ina jera ina jerawa an gane amma a hausa sai ka ce ina gyara shimfiɗina qala khalidun ana urattibu firashi masha Allah bari mu sake maimaita darasin daga farkonsa zuwa inda muka tsaya ahlan wa sahlan Labisat Amalu thiyabal madrasa, Amalu ta sanya kayan makaranta uniform kenan, wa qalat sai ta ce, Maza fa’alu ya Khalid, kai Khalid me kake aikatawa? Qala Khalidun sai Khalid ya ce, Ana urattibu firashi, ni ina jera shimfiɗina. To da fatan dai an ji daɗin kasancewa tare da mu a wannan gajeren bidiyo. wadda insha Allahu ku kasance da mu a shiri na gaba domin ci gaba daga inda aka tsaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Idan wannan shine farkon zuwan ku tashar mu, ku danna alamar subscribe idan kowa eh, da kararrawa idan kowa ba shine farkon zuwan ku ku danna alamar